bismillahi rahman rahim sunana umma dauda abdullahi a sunan kungiyarmu nigerian hunter council wato kungiyar mafarauta na ƙasa wannan shine sunan kungiyar mukamina a cikin wannan kungiya shine shugaban mata ta najeriya ta Hunters wato matsayin mataimakiyar a shi shugaban wannan kungiya ta Najeriya to ni na mataimakiyarsa a bangaren mata a Najeriya. Kungiya ce wadda ta magance abubuwa da dama kuma tana kan magancewa. Ayyukan wannan kungiya muna aiki yaranmu suna aiki tare da 'yan sanda wajen kama miyagu da ss da kuma dukkan hukumomin nan civil defense da dss da sauransu muna ta kira gari su wani abu in ya faru su kira mu kamar yadda kuma ake yin wa'annan misali aikin hanya nan na katsina muna bukata a ce an ɗibi yaranmu kai tsaye wanda su suna da training kuma suna da tarbiyya ah, kuma mun riga mun tace su ba wasu ba su ba mugaye ba ne kuma ba za su samu wata matsala ba saboda haka muna alfaharin tura su ko ina su je su yi aiki yadda ya kamata da kuma aikin tsaro a duk inda ake bukatar tsaron muna alfahari da cewa hakika mu ƙwararru ne gugaggu ne mu kan wannan bangaren insha Allah. aidin najeriya ne ai babu inda ba mu da barasa ba kowane waje muna kowane state muna da commander kowane state muna da acg acgs kowane state muna da duk mukaman da ka sani muna da su to akalla membobinmu a jihar katsina a takaice dai muna iya cewa dubu uku da wani abu kwanan nan kin samu wata lambar yabo a abuja haka ne me faru to alhamdulillahi a bangaren aiki na kusan jihohi da dama ina da ofisoshi kuma ina recruitment wato ina ɗaukar ma'aikata kuma ina tsayawa akan bukatar kungiyar da yadda za mu taimaka ma yaranmu yaran da ake ɗauka dana daga mu sai mu dole ne mu san cewa in Allah yarda Allah ya taimake mu kafa su kamu mu kauce wa duniya saboda haka da abin da mutum zai in zai ya karan shi da gaskiya to Allah zai taimake shi akai na samu bauta girmamawa daga Nigerian Hunter Council ina sa ran saboda kwatanta yadda ayyukan suke da nake shaidan rajim bismillahir rahmanir rahim eh, sunana murtala muhammad anene ni ne assistant commander general mai kula da West, jihohi guda bakwai kenan nike kula da su tun da aka kirkiro wannan kungiya har zuwa yau dinnan mu ne muka rene har zuwa wannan matsayin da allah ya kawo ta muna nan muna ayyukanmu na ci gaba kamar yadda aka umarce mu a matsayinmu na ngo wato masu aiki na sa kai don taimako har allah ya albarkaci wannan kungiya tamu ta haɓaka har ta zama yadda take a yau wanda yanzu a katsina state ba mu rasa mambobi wato mabiya ba mu rasa kamar dubu uku da ɗari biyar ya ke ana shiga idan mutum yana sha'awa yadda ake ana shiga in mutum yana sha'awa muna da fam wanda muke sayarwa wannan fam ɗin wani sa'i ma kyauta muke bayar da shi in muka tabbatar da ainihin mutum yana sha'awa kuma zai iya ba da gudunmuwa to akan iya ba shi kyauta musamman ma kamar samuwar ita mai girma assistant commander general ta ƙasa zuwanta da kudinta ma ta yi masa uniform baccin fam ɗin ta basu kyau ta yi musu eh, uniform da kudinta da wani aidika da ake da wani certificate da wasu zuwa training nasu ta ɗauki mutane da dama wanda ba zan iya sanin iyakarsu ba wanda kyauta ta kai su da wanda ke cikin wannan kungiyar tun daga sama ƙasa ya san haka ofisin ku ina yake so a yanzu dai da aka samu wannan cigaba muna da mangal plaza wanda shine nan wurin babban ofishin assistant commander general a national women leader eh, ana rubutowa sannan wasu kuma sukan bugu wayoyinmu kai tsaye su nema cewa suna da hidima kala kaza kala kaza idan mun duba mun ga cewa wannan hidimai da ake bukatar mu je mu bada ba bata saba mu ka'idojin wannan kungiya ba to insha Allah a shirye muke mu je mu bada gudunmawa ta gaggawa ba tare da mun yi wata ka'ida da mutum ba cewa ga abin da za a bamu wani irin da ƙarshe wani talafi ko taɓa samu daga bangaren gwamnatin jiha a wannan ayyukan da kuke yi alhamdulillah na ji daɗin wannan tambaya gwamnatin jihar ta ji daɗin wannan kungiya don ba a taɓa yin kungiya ba ta samu karɓuwa da farin jini a wurin gwamnatin jihar kamar hunters council of nigeria suna na nuhu ibrahim kuma makami na a cikin nigeria hunter council shine acg education Wata acg education wata wayar da kan jama'a da ilmantarwa haka ne to kamar bangaren kan da muke aiwatarwa to alhamdulillah wannan bangare na na education hakika bangare ne babba abu da yasa saboda yawanci wanda muke recruiting akwai masu ilimi akwai marasa ilimi marasa ilimin kamar irin ainihin su hunters din kenan suke shiga daji wanda muke kiransu 'yan daji dole ne a ilmantar da su cewa ga abubuwa da zamani ya shigo saboda su san yadda za su riga aiwatar da aikinsu ko da ma amfani da wayoyi ko a rubuce ko ta saƙo wanda za a kawo shugabanni to nan haka muke waye da su game da kuma ainihin wanda suke karatun ma yawanci su ma muna ba su gudunmawa ilimi cewa ga inda kurakurai yake tunda komai ci gaba ya samu wasu su ma suna so su ƙara ilimi haka akwai hanyoyin da za mu gaya musu ta yadda za su gudanar ta yadda za su je su yi karatu to shi ne ma bangaren aiki na kenan sunana alhaji aminu yusuf saulawa a zonal intelligent northwest a hunters council of nigeria shi ne sunana da makamin da na rike da shi rashin ka ya kuke gudanar da ayyukanku eh gaskiya ne ofis ina na intelligent ne so ina da yara muna shiga cikin gari muna zazzaga birni da kawai da da muka samu matsaloli muna sanar da ita shugaba ita kuma wani lokaci ta tura sakon da kanta wani lokaci kuma ta ce tun da ni na je na gani ko yara na suka gani suka kawo labari in tura ma shugaba a national na tura musu report abubuwan da suke faruwa especially kwanakin baya can akwai yaranmu da suka mafarauta da suka yi wani kuskure ba tare da sanin ita shugaba ba suka shiga dajin batsari aka samu akasi suka kilashin da bandik ina na farko sun shiga so guda aka yi masu kashe da cewa kasa ƙara zuwa wannan yanki da suka dawo ba su shara ita ba ba su shara da mu ba saboda su jajirci ne suka tahi suka kai kansu aka ritsa da su a kama su akalla wajen mutum 25 aka shi so report ya zo mun shaida mana shi ne headquarter sun mu ga abin da ke faruwa ga abin da ke faruwa so da sun san wannan sadin nan sun zo aka je aka yi ma iyayen yaran ta'aziyya akan abin da ya faru to wannan shine bare daga cikin bangaren ayyukan da muke a department dina bayanan da duk kowa ya yi wasu abubuwan da ya zama na cewa ba hmm. ah, mai bayani na farko a kan maganar ah, samun taimako wajen gwamnati to ai gwamnati ba mutum ba ne za ka je mika hannu a miko lokaci guda mun yi rubuce-rubucen da ya kamata kuma muna nan mana bi kuma manin kai courtesy call wajen sakataren gwamnati dukkan hukumomin nan bayan da mu je mun gabatar da kanmu ba kuma muna faɗa musu cewa shirya miki a duk lokacin da suke bukatar yaran su yi mana magana sannan kuma mun roƙi gwamnati ɗaukan mana yara mutum dubu uku a kowace local government muna da yara a katsina state wanda muke son mu yi abubuwan da izini ba ma ba yaran mu izini a kan cewa mu ba mu samu daga hukuma ba amma a shirye muke fiye da tunanin duk wanda yake sauraron mu a cikin ofis ɗin muna gwada jarumanmu cikin yaran akwai jaruman wanda ke magana na daji ko da mutum ba shi da ilimin komai to muna sa ya kawo takardar ɗan ƙasa indijin da kuma takardar haihuwa wannan shine fayil ɗin shi amma mun san cewa ko bindiga ba ta san shi wuka ba ta cin shi gora dutse komai baya san shi irin waɗannan muna ɗaukan su ne muke sassa ɓangaren shiga daji ba wai magana ce ta farauta kawai ba mutanenmu suna taimakawa fiye da tunani kuma gwamnati ma ta san cewa eh mutanenmu jarumai ne saboda haka muna nan muna bi muga cewa gwamnatin ta ba mu abin da muke nema a gare ta eh, har yanzu bata ba mu ba amma muna sa samu sannan kuma wannan aikin ina gara maimaitawa da ake yi na hanyar nan da sauran abubuwa ina roƙon gwamnati ta ce ta sa yaran mu a ciki ta tuntuɓe mu za mu ba yara waɗanda suke yardaddu babu shakka a cikinsu za su taimaka ƙwarai da gaske wannan kenan sai mai magana na biyu a kan yaran da suka shiga daji e sun shi daji ba tare da umarninmu ba ba magana hunters ba ne wannan in kana aikin police ka je aikin da ba 'yan sanda suka saka ba ka gaba aikin dan sanda ba ne ina fata ka fahimta so da wannan ba magana hunters ba ne Yaranmu suna bin mu idan yaro baya bin ka'ida muna da haƙƙin da muke hukunta shi dole ne sai ya bi ka'idar mu ko kuma ya bari wannan kenan sannan kuma magana ta ilmantarwa da mai magana na uku duka wanda ba shi da ilimi ma in ya zo muna ƙoƙarin a saka shi wajen da za a koyar da shi 'yan abubuwan da zai fahimta kuma a fahimtar da mutane zo su tafi wannan tafiya na wantas abin da muke so shine a ce katsina muna da mutum dubu goma 'yan hantas ne a lokacin ne idan shugaban kasa ya sa hannu to mun tabbatar cewa muna da cikakkun ma'aikata yaran mu sun samu ayyukan yi ba ana mutane mu suna jin tsoron magana hantar saboda tunanin shiga daji yayan su kasu shiga daji su mutu a'a ai akwai bangarori da yawa kamar yadda ah, wannan acg ke bayani ba dole bane sai ka shiga daji ka zauna a ofis ka yi rubuce rubuce dama abin da ake nema kenan amma akwai mazajen to amma su ma mazajen suna neman umarni a sai ba su umarni daga ofis din saboda haka ina kira ga iyayen yara su zo su shiga wantas su zo ofis din mu a buɗe ki kuma mu taimakon da muke musu muna son mu ma Allah ya taimaka mana gwamnati ta dubi wannan tafiya mu duba na kirki ta jarraba mu akan ayyuka na tabbatar za mu ci nasara da izinin Allah.